الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا وشرح صدورنا بالإيمان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه أتم البلاغ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى سبيل النجاة والعمل بالسنة هو سبيل الهداية والرشاد وأن الاقتداء بخير البرية فيه السعادة والحناء في الدنيا والآخرة عباد الله إن الله جل وعلا شرع لعباده شريعة غراء كاملة قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ووجه فيها إلى العمل الخالص له وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وأمرهم باقتفاء أثر رسوله صلى الله عليه وسلم وحثهم على عدم الميل عن طريقه وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا ووجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى العمل بسنته والتمسك بها وعدم التفريط فيها والابتعاد عن الإحداث في الدين قال صلى الله, عن صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه الترمذي عباد الله ونحن نعيش الآن في شهر شعبان هذا الشهر الذي كان يهتم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لما أراك لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان قال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى فأحب أن يرفع عملي أو أن يرفع عملي وأنا صائم رواه النسائي وحسنه الألباني في سنن النسائي فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان رواه البخاري قال ابن حجر رحمه الله وفي الحديث دليل على فضل الصيام في شعبان عباد الله وفي هذا الشهر تحصل بعض الأخطاء من بعض المسلمين بسبب جهلهم بأمور الشر وكثرة الدعاة إلى البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة عن طريق القنوات الفضائية وشبكة الانترنت ومن ذلك الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيصها ويومها بالصيام والقيام ومن المعلوم لدى المسلمين أن الإبادات توقيفية مبناها على الأمر والنهي والاتباع وهذا الأمل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم ولم يؤثر عنه ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة والتابعين والذي عليه عامة أهل العلم أن الاحتفال بها بدعة وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف وغيره والأحاديث الضعيفة إنما يؤمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عباد الله فاتقوا الله واعلموا أن البدعة في الدين من أسباب سخط الله وحلول نقمته قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم عباد الله هناك بعض البدع المبنية على بعض الأحاديث الواهية الليلة النصف من شعبان يجب علينا التنبه لها كي لا نقع فيما وقع فيه بعض الجهلة من المسلمين ومن ذلك أولا بدعة صلاة الألفية وهذه من مهدفات وبدع ليلة النصف من شعبان وهي مئة ركعة تصلى جماعة يقرأ فيها الإمام في كل ركعة سورة الإخلاص عشر مرات وهذه الصلاة لم يأت بها خبر وإنما حديثها موضوع مكذوب فيجب على المسلمين عدم الاحتفال بهذه الليلة بأي شكل من الأشكال الاحتفال سواء كان ذلك بالاجتماع على عبادات معينة أو إنشاد القصائد والمدائح أو بالإدعام والابتداء أن ذلك سنة واردة ثانيا تخصيص ليلة النصف من شعبان بالصلاة ونهارها بالصيام لحديث إذا كان الليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها فقوموا ليلها وصوموا نهارها وهذا حديث لا أصل له قال العلامة الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة ما نصه حديث يعني حديث يا علي من صلى مئة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات إلا قضى له كل, جح كل حاجة إلى أي إلى آخر الحديث هو حديث موضوع لا أصل له ثالثا تخصيص صلاة العشاء في ليلة النصف من شعبان بقراءة سورة ياسين أو بقراءة بعض السور بعدد مخصوص كسورة الإخلاص أو تخصيصها بدعاء يسمى دعاء ليلة النصف من شعبان وربما شرطوا لقبول هذا الدعاء قراءة سورة ياسين وصلاة ركعتين قبله وكذلك تخصيصها بالصوم أو التصدق في هذا الليل قال الإمام النووي رحمه الله تعالى صلاة رجب وهي صلاة الرغائب وصلاة شعبان بدعتان منكرتان قبيحتان هذا كلام النووي رحمه الله تعالى والرابع الاعتقاد أن ليلة النصف من شعبان مثل ليلة القدر في الفضل قال الشقيري أهل العلماء وهو باطل باتفاق المحققين من المحدثين باتفاق المحققين من المحدثين أن فضل يعني ليلة نصف من شعبان يساوي ليلة القدر هذا كلام باطل عباد الله احرصوا أن تعبدوا الله تعالى بما شرع لكم في كتابه أو جاء ممنيا أو جاء مبينا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون من بعده وإياكم والبدع فإن البدع ضلالات وطامات ولا يستفيد العبد من عملها إلا البعد من الله تبارك وتعالى فتفقهوا في دينكم واجتهدوا في تعلم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وفي ذلك الخير لكم في الدنيا والآخرة واحذروا من الأفكار الضالة المضلة وحموا يعني وحموا أبناءكم منها في هذه الأيام وفي هذا الأثر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأقول ما تسمعون فاستغفروا فاستغفروا الله يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah a bisa ni'ima ta musulunci da yayi mana ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ne wanda ya shiryar da mu ya azurta mu da imani muna godiya gare shi ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne ya isar da saƙo ga saƙon da Ubangijinsa ya aiko shi da shi zuwa ga wannan al'umma haƙiƙanin isarwa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansa suka bi hanyarsa da gwadabinsa har tashin ƙiyama. Allah ya saka mu cikinsu bayan haka ya ‘yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa ku sani lallai jin tsoron Allah shine hanyar tsira aiki da sunna shine hanyar shiriya da hanya ta daidai ku sani lallai koyi da abin da wato fiyayyen halitta manzo sallallahu alaihi wasallam a dukkan harkokin ibada wannan shine hanyar arzikin duniya da lahira ya bayan Allah ku sani lallai Allah mabuwayi da ɗaukaka ya shar'anta ma bayansa duk abin da za su yi na addini a yau to an riga an gama shar'anta shi an tsara shi an cika komai ba da ba ragi wannan aya ta sauka a arafa a hajjin annabi na ban wato na ban kwana Allah ke cewa a yau na cika maku addinin ku na cika maku ni'imar nan taku da na yi muku wato ni'imata da na yi muku na yarda muku da musulunci ya zama shine addini har wa yau Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa duk abin da za mu yi dan shi a cikin sura wato suratul bayyana Allah ke cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu hunafa ba umarce su ba su wannan al'umma ta manzo sai su bauta ma Allah shi kadai suna masu tsarkake addini a gare shi kuma suna masu fanɗare ma duk wata hanya ba ta addinin ba 'ya'yan uwa har wa yau an kwaɗaitar da mu lalle mu bi hanyar nan ta manzo sallallahu alaihi wa sallam kar mu fanɗare mata hanya ce miƙaƙƙiya har gidan aljanna Allah ke cewa a cikin suratul an'am wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya saboda haka ku bi ta kada ku bi wasu ’yan hanyoyi sai su raba ku da hanyar nan tawa sannan ku sani wannan shi nake maku wasiya da shi kuma ku ji tsoron Allah ya ’yan uwa in muka duba wannan aya ba ƙaramin wa'azi ba ce Allah shi ya halice mu shi ya samar da hanyar sa ɗaya ɗoɗar sannan ya bayanin da wasu ’yan hanyoyi ya umarce mu mu bi tashin sannan kar mu yadda mu bi wannan ’yan ƙananan hanyoyin za su raba mu da hanyarsa to yau ana ta samun hanyoyin nan ga sunan kullum daɗa fitowa suke hanyoyin ya ɗan uwa sai ka yi hattara Allah ya ban mu kan hanyarsa hanyarsa hanyar manzo hanyar da take ɗoɗar har gidan aljanna ya ‘yan uwa mu sani an kwaɗaitar da mu mu bi manzo sallallahu alaihi wasallam sau da ƙafa mu yi aiki da sunnarsa mu yi riƙo da ita kar mu shishigi cikin bin abin da aka ce mu yi na addini kar mu zama masu wuce gona da iri kar mu ƙirƙiri abin da babu shi cikin addini shi yasa annabi yake cewa na hore ku da sunnata da sunnar khalifofi shiryayyu masu shiryawa a bayana ku riko da ita gamgam da fiƙoƙinku ko da mataunanku a kashedinku a hirɗinku da fararrun al'amura domin ita bida a ce ya ’yan uwa wannan annabi ya faɗi in annabi ya faɗi magana a matsayinsa wanda yake ɗauke da mu'ujizoji zai faɗi magana ga sahabbansa lokacin babu abin sai ka ga abin daga baya ya faru yau bid'o'i ga sunan ba su kirguwa iri-iri na maganganun da wasu ma fitar da masu yin su suke ga musuluncin Allah ya tsare mu ya ƴan uwa musulmi a yau muna rayuwa muna wannan kwanaki da muke ciki kwanaki ne na watan sha'aban wata ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba shi muhimmancin gaske wata ne kamar yadda muka ji hadisin Usama ɗan Zaidu Allah ya ƙara masa yarda yace nace ya Rasulullah yaya bana ganin ka kana azumi fiye da azumin da kake a cikin wannan wata na Sha'aban ya haka ne ya Rasulullah sai yake cewa ai shi wannan wata ɗin wato wata ne da mutane sukan gafal a cikinsa wata ne da ke tsakanin Rajab da kuma watan Ramadan to sai su shagala da shi ya ce shi ne nake azumtarsa domin wata ne da ake ɗaga ayyukan bayi a cikinsa zuwa ga Allah maɗaukaki sai nake so ainihin a ɗaga ayyukana zuwa ga Allah lokacin ina mai azumi shi yasa annabi yake yawaita azumi cikinsa kamar yadda ya zo cikin hadisin uwar muminai Aisha Allah ya ƙara mata yarda take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato ainihin yana yin azumi ya sumu hatta na ƙulu laifir yakan yi azumi har mu ce ba ma ya sha ne wani lokacin kuma yakan sha har mu ce koma baya azumi ne sace yake cewa wato ainihin ba mu ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya taɓa cika wani wata cif cif yana azumta saba'in ba ramadan ba sannan kuma ta ce ban ga watan da ya fi yawaita azumtarsa irin watan sha'aban ba a wata ruwayar take cewa in ya zo rabi kuma sai ya bari amma wannan ruwayar bukhari kenan ta ce ban ga wata wanda ya taɓa cika azumin azuminsa cifcin in ba ramadan ba sannan ban ga watan da ya fi yawaita azumi ba in ba watan sha'aban ba ya ‘yan uwa ibn hajar da ya zo sharhin hadisin nan sai ya ce wannan yana nuna mana falalar shi wannan wata na sha'aban kenan da kuma azumtarsa ya bayan Allah mu sani lallai shi wannan wata na sha'aban azumtar saman zo yake yi sunnar da ta zo kenan yana yawaita azumi a cikinsa amma sai aka samu wasu daga cikin musulmi suna aikata abin da bai dace ba bai zo yinsa a cikin watan ba ko dai jahilci ya sa su ko kuma saboda yawan masu kira zuwa ga abubuwa na bid'a a yau da hanyoyin kiran bid'ar yadda suka faɗa da suka yawaita hanyoyi na sadarwa irin na yau kamar irin su intanet da irin su ainihin tashoshi na rediyo ko na gani da ido na duniya da ake watsa abubuwa yau za a yi barna a nan dandanan duniya a nuna mata za a yi aikin alkhairi a nan yanzu a yaɗa shi a duniya to waɗannan abubuwa da akan yi sun sabbaba da yawa yau wasu sukan gani ai ana biki na rana ta ainihin rabin wannan wata ɗin daren wato sha biyar kinan ga sha'aban ana yin wasu abubuwa wanda suke sunna ba ta zo da su ba annabi bai ba sahabbai ba su ba magabata na kware duk ba a san su da waɗannan abubuwa ba na ibada kowa ya sani ita ibada tauƙifiya ce ba a cewa ka yi sai an ce ka yin ma'ana ba ka zuwa ka yi gaban kanka ko ka ce ya dace in yi sai an ce ka yi to ba a samu ba annabi ya yi sahabbansa ba su yi ba da dukkan magabata na kwarai ba su raya wannan dare da wata ibada ba da sunan yin hakan ibada ne malamai suka ce duk hadisan da suka zo suna bayani akan falalar daren sha biyar ga sha'aban masu rauni ne wasunsu ma maudu'ai ne ma'ana na ƙarya ne saboda haka wajibi ne a faɗakar babban malami magabaci shine ibn rajab alhafiz ibn rajab Allah ya kara masa rahma a cikin littafin salataiful ma'arif ya yi bayani mai yawan gaske dangane da bayanin bido inda ake a cikin wannan wata saboda haka ya ‘yan uwa musulmi wajibi ne a faɗakar da al'umma saboda ita bid'a nan sharri ce ita bida'a fitina ce in ta shiga cikin addini rushe addinin take ko masu yin ta suna yi suna ganin kamar daidai suke shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi cewa duk wanda ya faru wani abu a cikin al'amarinmu wannan wanda babu shi an mayar masa a wata ruwayar ta musulun ya ce wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarninmu to an mayar masa da wannan aikin Ya 'yan uwa mu ji tsoron Allah mu sani lallai ita bid'a takan sabbaba fushin Allah takan jawo bala'i iri-iri shi yasa wajibi mu ji tsoron Allah Allah madaukaki na cewa falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim ya yan uwa musulmi mu sani daga cikin waɗannan bid'o'i wanda ya kamata mu faɗakar magabata suka faɗakar kaɗan daga ciki shine wata sallah da ake a wannan dare na sha biyar ga wannan wata wato ainihin raka'a dubu wacce ake yi ko kuma mu ce wato suna kiranta salatul alfiya wannan sallah bid'a ce malamai suka bayani ana yin ta wato raka'a ɗari ce wanda ake karanta limami yake karanta suratul ikhlasi ashara marrat wato a kowace raka'a kenan haka za a yi ta yi har sai an gama ta sukan yi ta jama'a ko a yi ta ɗaiɗai to malamai suka ce hadisin da ya zo yana bayanin ta mawdu'i ne hadisi ne makzubi ya uwa wajibi ne mu sani ita ibada sai nassi ya zo ingantacce a kanta shi ya yasa raya wannan dare da sunan ibada ba ibada ba ce wato ba addini ba ne ko ba abu ne da za a karɓa ba ko a raya daren da wasu karatuttuka ko wasu tarirrika ko wasu waƙoƙi ko wani abinci da za a yi duka da ƙudurin cewa ibada ake kuma za a sami lada abu na biyu wanda akan yi shine keɓe wannan dare na sha biyar ga shi wannan wata na sha'aban da salloli sannan kuma da keɓe wannan ranar ta sha biyar da azumi shi ma wannan hadisin da ya zo a kan haka bai inganta ba hadisin da ke cewa iza kana lailatu nisfi min sha'ban fa qumu lailaha wa sumu naharaha malamai suka ce la asala lahu bai da asali bai da tushe wani malami na ga yana ta kokari ya ce mun yadda da ifi ne amma tunda yana bayani kan falala ayi ya ƴan uwa mu sani lallai bai dace ba malamin da ya raddi imamu shaukani Allah ya masa rahama cikin littafin sa alfawaidul majmu'a kaje ka rubo sa inda ya hakaito hadisin da ake jingina ma Ali ibn Abi Talib ake cewa wai a hadisin annabi ya ce ya Aliyu wanda ya sallah raka'a ɗari a wannan dare na sha biyar ga shi Sha'ban lallai kuma ya karanta kowace raka'a fatiha sannan da qul huwallahu goma to lallai za a biya mai bukatunsa duk wanda yake so wannan hadisi malamai suka ce mawdu'i ne in aka ce hadisi mawdu'i na ƙarya kenan wanda za a ƙirƙira a jingina ma manzo a ce ya ce to annabi bai ce ba kuma jingina ma Aliyu ma bata inganta ba na uku daga ciki shine keɓe ranar wato sallar isha ta wannan daren sha biyar ɗin a keɓe ta wato da karanta surat yasin cewa a wannan sallar isha za a yi ta sai a karanta fatiha a karanta surat yasin da wasu su da kuma suratul ikhlas wannan shi ma ba daidai ba ne bai inganta ba a ce sai wannan ranar za a keɓe za ka karanta surat yasin duk ranar da ka so a sallah sannan da keɓewa da wata addu'a a wannan daren har ma ake sharɗanta ita addu'a ba za ta karɓu ba sai ka karanta suratu yasin ɗin sannan kuma ka yi raka'a biyu kafinta wannan ya'yan uwa duka ya zo ne ana yi musamman da wasu abubuwan ma ba mu san su ba amma yanzu suna nan suna gangarowa na ga wata tasha yanzu bayanin da suke ta yi kenan kuma tana nan yanzu tana ta yaduwa tasha ɗin irin waɗannan bidiyo'in saboda haka dole mu yi bayani dan yan uwa ka su je su auka domin mun san mutanenmu da san lada da san su ma su sami aljanna to za ka sami lada in har ka ibada ce da abin da ya inganta annabi ya yi sahabbansa sun yi abin da bai ba babu lada kuma sai an tuhume kama waye ce ka yi imamun nawawi da ya zo yake bayani yake cewa ita sallar da ake a rajab da wannan sallah ta ainihin sha'aban bid'o'i ne guda biyu munkarata ni ta ni haka ya kira su bidoyi ne da shari'a ba ta san su ba munanan bidoyi so da haka sai mu hattara na hudu na ƙarshe kaɗan daga cikin bidoyin da ake kenan shine wasu suna ganin wai shi daren sha biyar ga sha'aban yana ma daidai da daren lailatul qadri wannan magana ta yi muni shi yasa wani malami da ya zo ya ce wannan magana ƙarya ce da ma ittifaƙin duk malamai masu bincike na addini malaman hadisi ka ce daren da Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahrin ka zo ka ɗauko wani daren da baka taɓa ji ba annabi ya ce ai daidai da wannan dare ka ce daidai suke kaga shishigi ne da azarbabi da wuce abin da ya kamata a yi ya bayan Allah ku yi kwaɗayi wajen bauta ma Allah da abin da ya shar'anta a littafinsa ko abin da ya zo a cikin sunnar manzansa kada ku yi abin da bai zo a ƙur'ani ko sunna ba ko abin da wannan kulafa suka ce suka aikata ko kuma a zamaninsu ake duka wannan a iya koyi da shi a hirɗinmu da aikata bida'a domin bida'a ɓata ce halaka ce ya ‘yan uwa mu sani bida'a ba ta amfanan mai ita sai dai ta rushe masa addininsa ta daɗa nesantar da shi da manzo ta daɗa nesantar da shi da mahalicci saboda haka mu tsaya mu koyi addininmu ta fuskar ta hanyar ilimi wurin wanda ya dace domin kada mu auka cikin waɗannan bidiyo'i mu yi ƙoƙari mu koyi sunna ta manzo yadda take a dukkan ibadojinmu da faɗi tashinmu ya ‘yan uwa wannan ne zai zama mana alkhairi duniya da lahira har wa yau mu yi kaffa kaffa da abubuwa masu zuwa wanda a dama ba a san su ba wanda za ka ga shi nan suna ta yaduwa sannan mun je makabarta kai wani bawan Allah za ka ga makabarta da da aka santa in za ka ga wani abu a kan kabari shi ne ko ka ga dutse ko wani tubali shekara ashirin a baya mu haka suke amma in ka je makabartun garin nan wasu makabartan za ka ga abin babu kyan gani an ɗauko wato wani ƙarfe an rubuta sunan mamaci da shekarar da aka haifai da shekarar da ya mutu sannan an ce Allahu akbar ko hajiya wance ko wayewa ne an zo an makala ina wannan asalin yake na aka same shi ba haka annabi yayi ba ya binne dan uwansa na shayarwa ya ɗauko dutse ya ɗora a kai ya ce mun ɗora don mu gane ɗan uwanmu ba za ka yi ƙiyasi ba ka ce ai daidai yake da ɗauko ƙarfe a makala wasu kaburburan ma an ɗauko siminti an shafa masu wasu ma tayil ake musu yanzu ƙasa annabi ya aika mu'azim ni jabal zuwa yaman ya aika alim na abi ɗalib ya aika sahabbansa daban-daban cewa kun tarar da ƙabari ya wuce iya ƙasarsa ku baje ta ku share ta kuma bahaushe cewa yake Allah ya tsare mu da nauyin kabari nauyin ƙasar ƙabari. to sai a ɗauko duwatsu a ɗauko tayil a lafta ma ƙabari su ‘yan uwan tsammani suke son shi suke ba su san abin da suke bai dace ba ka duba kuka na kera da ake ma mamaci annabi ya ce ana ma shi mamacin azaba da wannan kukan to ina kuma ku je ku yi ta abubuwan da aka san shi a makabarcin kiristoci yau abubuwa da yawa mutane sai shaidan ya zayyana masa abuwa ko a zuwa cewa za a dasa bishiya akan kabarin to wa ya ce ka ina dalili ina ina abin nan mu rika tsayawa yan uwa akan abin da ya dace wani ma dan uwa yake magana yace in za a ɗauka ƙasa iya inda za a binne ka nan ne haƙƙinka na mallaka ƙasa to ka zo an fafaruri kai kaɗai an sa tayal wasu har da ƙarafa ke sa a kewaye kaga kai za an zalunci sauran bayan Allah da za a rufe a makabartar an wawure wuri an baka kai kaɗai kaga zalunci ne kuma ya kamata ‘yan uwa a riƙa lura da irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa mu yi hattara abubuwan suna da yawan gaske muna roƙon Allah madaukaki ya tabbatar da digadigan mu akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai shigo ya bata mana addinin mu Allah ka kawo mana da shi da wasu abubuwa da akan farar Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ya ƴan uwa mu roƙi ubangiji wannan addini namu ya kare mana shi masu neman mu da shari cikin gida da waje Allah ka maye gare su shugabannin mu masu son taimaka mu wannan addini Allah ka taimake su Allah ka karfafe su wanda ba su gane ba Allah ka shiryar da su in ba masu shirya bane Allah ka yi mana maganin su Allah ka taimaki wannan al'umma damuwan mu kasance ya Allah ka yaye mana Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi mu bayanka ne sannan la haula lana wala quwwa babu karfi ba dabara kai ne alqawim kai ne alhayyu alqayyum ya Allah muna kama ƙafa da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka ka biya mana bukatunmu na alkhairi matasa da suke neman abin yi Allah ka ba su wanda suke da abin yin Allah ka sanya albarka mata da suke neman addu'a Allah ya ba su mazan aure Allah ka ba su mazan da suke son auren Allah ka yassare masu Allah ka saukar mana da albarka Allah ka saukar mana da arziki Allah ka saukar mana da wadata Allah ka azurta mu da imani Allah ka azurta mu da imani Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill shirk wal mushrikin wa dammir a'da الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين يا عزيز يا غفار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله